Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnonin arewacin Najeriya tare da sarakunan yankin sun goyi bayan samar da 'yan sandan jihohi don magance matsalolin tsaro. Hukumar WHO ta ce kashi 42 na malaman jinya a Afirka na kokarin yin balaguro daga yankin zuwa nahiyoyi don samun gwaggwaban albashi. Hakanan za ku ji cewar akalla mabiya ga Katolika dubu 100 ne suka halarci hudu babbar ta Papa Roma Leo na 14 a fadar Vatican. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya ta goyi bayan ƙirƙiro da 'yan sandan jihohi domin magance matsalolin tsaro da ke damun yankin. Ƙungiyar ta cimma wannan matsayace a lokacin taron da ta gudanar tare da sarakunan yankin a garin Kaduna. Wakilinmu Aminu Sani Sado na ɗauke da ci gaban rahoton. Taron dai ya fi mayar da hankali ne akan matsalar tsaro. Inda ƙungiyar ta goyi bayan kafa 'yan sandan jihohi a ɗaya daga cikin hanyoyin da za a magance matsalar. Gwamna Inuwa Yahaya na jihar Gombe shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya An nemi zilisar dokoki ta tarayya su duba hanyoyin da za su yi su fito da dokokin da za su dace da mu wajen kirkiro hukumomin 'yan sanda a jihohi ganin cewa idan da su insha Allah za mu kyautata tsaro domin mu samu tsaro inganta a jihohinmu. Malam Suleiman Tukur da ya fito daga jihar Zamfara ya ce akwai gyara game da yadda gwamnoni ke tunkarar matsalar tsaro a jihohin nasu. Akwai buƙatar gwamnonin jihohin su tsaya a jihohin su su tunkari matsalar tsaro dinnan su ba ta muhimmancin da ya kamata. Su rinka bibiyar jami'an tsaro da aka aje a sansanona daban-daban suna ba su ƙwarin gwiwa. Dr. Bala Abdullahi masani ne a harkar tsaro daga jihar Katsina. idan sun samar da 'yan sandan jihohi su waye za su ba su horo ai duk abin ana ta kallon cewa 'yan sandan da ke da kwai da sojojin da ke da kwai da sauran jami'an tsaro ba sa biyan bukatun abin da ake tunani ba na tunanin wannan abin zai haifar da ɗamin ido. To da yake a wannan karan taron ya samu halartar sarakunan yankin kuma mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku ya ce sarakuna na goyon baya wani tsari da zai dawo da zaman lafiya a arewacin najeriya aminu sani sado kaduna rfi hausa To rahotanni daga yankin gabashin jihar Sokoto na tabbatar da cewar 'yan ta'addan Boko Haram wato 'yan ta'addan bello turji sun mamaye garin tsohon gwamnan jihar attahiru bafarawa inda mazauna ƙauyen ke neman mafaka a wasu yankuna wani mazaunin ƙauyen kamarawa da ke ƙarƙashin gundumar bafarawa ya tabbatar da cewar kawo yanzu babu wani mutum da ke zaune a garin da yake tsokaci kan lamarin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar sokoto asp ahmad rufa'i ya ce an tura da jami'ai zuwa yankunan da lamarin ya shafa To a wani labarin kuwa akalla mutane 23 ne aka kashe a wasu jerin har-hare da aka kai kananan hukumomi hudu na jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya a cewar shaidun gani da ido an kashe mutane tara a karamar hukumar Logo da takwas a Ukum sai kuma aka kashe mutum uku uku a kananan hukumomin Guma da kuma kwande. To daga jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce ta hana fitar da dabbobi zuwa kasashen ƙetare don samarwa al'ummar kasar sauƙi. Wannan mataki na zuwa ne gabanin sallar layya inda waɗanda suke yin turkan dabbobi har masu fitar da su zuwa kasashen waje ke samun riba mai yawa. 'Yan kasuwan sun koka anyu a kan wannan lamari da ya zo musu da bazata. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. A wata wasiƙa ce da ofishin ministan kasuwancin ƙasar ya fitar aka sanar da ɗaukar matakin wanda Umaru Ɗanladi wani mai fitar da shanu zuwa Najeriya ya bayyana da cewa rashin adalci ne. Kai tsaye jiya mun mun tura shanu mai motoci mun je ɗan Isa an auna shanu ayi komi ya zo da sa'an bugun an ce kuma shanu suna an tsaye da su an hana su wuce kuma an rike mun kuɗin au an hana mu kuma an ce shanu ba su wuce kuma a dawo su kasuwancin da muke yi na wannan cikin ƙasa wallahi ba yi. Shi kuma Alhaji Mamman na mayayi cewa yi wannan matakin zai shafi harkokin noma lura da kuma bayan da masu kiwon raguna za su fada ciki yana mai ba da misali. Ragon da aka turka wanda talaka za a sai da jika ɗari biyu. Sai da shi za a yi jika ɗari biyu nan ya sai na jika hamsin ya yanka. Wannan jika ɗari da hamsin ɗinkin da ya mishi saura. Ita ce wanda za a yi sayar abincin da za a yi noma. To in an hana a sai da shi a hita da shi. Ina mahita shi shi. Masu sayan dabbobi dai domin suya irin su Malam Saddi mai Bosho cewa yi sun gamsu da matakin na gwamnati. Tunda akwai matsakaita wa'anda su su kudaden su ba masu sayan manyan raguna ba ne to za su same su da dan rangwame rangwame duk sai a dan wadata a saya shugabannin kungiyar masu fitar da dabbobi zuwa waje ta bakin Alhaji Usman sun ce za su tafka babbar asara lura da yadda tuni suka yi odar dabbobin da za su fitar zuwa waje kuma baki daga kasashe da dama sun shigo Nijar don siyan dabbobin da kasa za ta karu. a cewar su kamata yi a hau teburin sulhu domin samu mafita game da wannan matsalar umar sani lagos rfi to duk dai daga jamhuriyar niger din hukumomin sojin kasar ne ke ci gaba da tsare wasu 'yan jarida uku ma'aikatan gidan rediyo mai zaman kansa na sahara fm da ke garin agadas aikin wato aiki bisa zarginsu da wallafa wani rahoto kan batun kawo ƙarshen kwangilolin tsaro tsakanin ƙasar da rasha baya ga waɗannan bayanai sun tabbatar da cewar akwai wasu 'yan jarida da ake tsare da su a nijar ɗin bayan watsa labaran da suka shafi sojojin da ke mulki. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International yayin da a yau ake bikin ranar jami'an jinya ta duniya ta shekarar 2025 hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewar akwai kaso 42 cikin 100 na masu aikin jinya a Afirka da ke cike da burin ficewa daga nahiyar saboda rashin kyakkyawar kulawa da kuma karancin albashi. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Daraktan riko na hukumar ta WHO a Afirka Chikwe Ehekwazu a cikin wani jawabi da ya gabatar a game da ranar ma'aikatan jinya ta duniya ya bayyana cewa ficewar tasu zai nakasa harkokin kiwon lafiya da ake riritawa a nahiyar. Ehekwazu ya ci gaba da cewa wannan bangare na masu aikin jinyar na da matukar muhimmanci ga ɗaukacin al'umma don haka bashi kulawa abu ne da ya dace. domin zai ba da gudunmawa ga ci gaban bangaren lafiya wadda kuma zai taka rawa wajen bunƙasan tattalin arzikin ƙasa da al'ummarta masu aikin jinyar dai su ne ƙashin bayan duk wani tsari na kiwon lafiyar jama'a kuma a ce suna ta barin nahiyar saboda halin ko in kula wannan bai kamata ba daraktan ya ce ya kamata a basu kulawa a matsayinsu na waɗanda ke tattalin al'umma hukumar ta who ta yi wannan gargaɗi ne a yayin da jami'an jinya da dama da na wasu sassan kiwon lafiya suka bar najeriya ƙasa mai mafi yawan al'umma a nahiyar ta afirka domin tafiya ƙasashen ƙetare da za su samu kyakkyawar kulawa da tsarin da ya zarce wadda suka samu a ƙasarsu yanzu haka ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto bayan ambaliyar da ta haddasa asarar rayuka a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mahukunta sun tabbatar da mutuwar sama da mutane 100 yayin da wasu ɗaruruwa suka ɓata. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Akalla mutane dubu ɗari ne suka halarci addu'o'in Papa Roma na goma sha hudu wacce ta farko a fadar Vatican bunda ya amfani da hudubar tasa wajen yin kira da samar da zaman lafiya a sassan duniya musamman ma yakin Ukraine da Rasha da kuma wanda ake yi a zirin Gaza. Gade kaɗan daga cikin fassarar kalamansa. 'Yan uwa maza da mata yau shekaru tamanin kenan da aka kawo ƙarshen babban bala'i na yakin duniya na biyu a ranar takwas ga watan Mayu bayan da awar mutane miliyan sittin, A halin yanzu wani abin mamaki yanayin da ake cikinsa mun kama hanyar shiga yakin duniya na uku kamar yadda Paparoma Francis ya faɗa a lokuta da dama. Ni ma na yi magana da shugabanni da manyan mutanen wannan duniya ina mai maimaita kira na yau da kullum kadda a sake faɗawa cikin wani yakin. Na yi matuƙar baƙin farin ciki da abin da ke faruwa a jirin gaza cewa a daina harbe harbe nan take a kai agaji ga fararen hula da yanzu haka suke cikin halin tagayyara sannan a sako dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su fassarar kalaman faforoma na sha hudu kenan hamas ta ce za ta saki wani sojin isra'ila wanda kuma ke da shaidar zama dan amurka da ta yi garkuwa da shi a gaza inda ta ce tana tattaunawa kai tsaye da amurka domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da take yi da ya daidaita yankin na gaza tuni dai iyalan alexandra mai shekaru 21 suka ce an sanar da su batun sako dan uwan nasu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da masar da qatar suka fitar waɗanda tare da amurka suka shiga tsakanin tattaunawar tsagaita wuta na hamas da isra'ila sun yi maraba da wannan nasara da aka samu. karfe bakwai da minti taken labarin wasanni kenan kai tsaye kuma ga coach Michael Kudisin ya shigo barka da safiya barka da waraka kamis na'am to ce da an yi kwallaye a gasar premier uh, ingila da la liga da bundesliga da ma italiya syria to kuma wasanni sun yi armashi an buga wasa tsakanin real madrid da barcelona wasan el clasico da aka daɗe ana jira <laughs> kuma wasan el clasico na hudu kenan a wannan kaka da aka ya ake nan da karkarewa to kylian mbappe ya kafa tarihi a matsayin dan wasan da ya fi cin kwallaye a kakasa ta farko a real madrid bayan da ya saka kwallaye uku riges a ragar barcelona to amma sai dai waɗannan kwallaye ba su ba madrid nasara wannan haɗuwa ta hamayya ba a jiya lahadi to wanda lamari kuma ya ainihin karawa barcelona a karsashi da yanzu ga taga kofin da kawai za a mm. ce mm. to kwallaye uku da Mbappe ya ce sun kai jimillar kwallayensa dukkan gasa a wannan kaka 39 a gasar 2024-2025 da yake nan mm. inda ya sha gaban mai rike da wannan kambu Ivan Zamarano wanda a shekarar 1992-93 ya ci kwallaye 37 kuma a kakar da ya zo Real Madrid kenan. Mm. Kakasa ta farko. Kwarai da gaske to Mbappe ne ya fara cin kwallo a bugun da kai sai mai tsarraga minti biyar da fara wasa ya kuma kara a minti goma sha hudu hudu to sai dai barcelona sun yi yunkuru har suka sha gaban madrid a wannan wasa kafin a tafi hutun rabin lokaci wasa yana hudu da biyu eh. to wannan lamari dai ya girgiza real madrid amma suna dawowa kuma ya shi bafin ya kara kwallo da ya raga to haka dai aka yi ta kai ruwa rana na tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi biyu na ƙasar spain har aka tashi wasa hudu da uku kasa wani abin da ya kara daukan hankali shine yadda ake ganin wasan karshe kenan na mai horar da ita kungiyar kwallon kafa tarayyar marcalo ancelotti da zai jagoranci el clasico mm. domin wannan ce kakarsa ta karshe to amma wasu bayanai na nuna cewa magoya bayan ba su ji daɗin wannan wasa da ya buga ba musamman ma da ya fara da luka bosquet a bayan mm. wanda hakan suke ganin ya haifar musu da baraka a wannan eh, wasa. wannan ne yasa kaga real madrid tana da kwalta ta shiga gaba da kwallaye biyu amma kuma sai gashi an farke waɗannan kwallaye hmm. to in bafi kasan farkon zuwan shi kakan shi ya sha caccaka to amma kuma duk da haka daga bisani sai ya fara saka kwallaye a raga ba kakkautawa to sai dai shi ma ya nuna bakin cikinsa akan cewar wannan kwallaye ko kwallayen da ya ci ba su mai wani amfani ba ganin cewa madrid ba ta ci wani kofi babba a wannan kaka ba to michael muna godiya ta muna nan dawo gwamnonin arewacin najeriya tare da sarakunan yankin sun gudanar da wani taro na musamman domin sake duba matsalolin tsaro da suka addabi yankin a daidai lokacin da mayakan boko haram da 'yan bindiga ke ci gaba da hallaka jama'a ba tare da kakkautawa ba bayan kammala taron bashir ibrahim idris ya tuntuɓi farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto kuma ga yadda zantawar su ta gudana farfesa bello bada Yaya kuke kallon wannan al'amari na yankin arewacin Najeriya? Ta babba aya tambaya ita ce, an a iya raba shi da sha'anin siyasa da ƙoƙarin karɓar madahin iko. Manyan sun yi kurakurai kwarai da gaske inda za su iya gyara. A lokacin da ya kamata hizan mun mai da hankalinmu ga sha ya haddabe mu, hadde munan sai da za a wannan lokaci abin da ya sha muna kai zaɓe na 2020. sai zan hankalin mu abin da ya hida mu shine ko hidawa mulki bayan mun sauka shekara biyu mun da manyan mu suna hankuri da juna da suke yi su manta da bambancin siyasa su manta da saɓani tsakanin wasu gwamnoni da sarakunansu da kuma malaman na addini mu zauna da 'yan bokonmu mu mai da hankalinmu ga wannan sha'anin tsaro da ana samun haka na malam bashi da abin ya yi muna sauki Mutane da dama na cewa waɗannan sarakuna wasu sun kwashe shekaru da dama a karagar mulki, sun fahimci yadda yankunansu suke, wasu suna da dabarun da za a iya tunkara waɗannan matsaloli domin shawo kansu. Shi wannan tsari da muke amfani da shi, ya mai da sarakuna baya kwarai da gaske, ba su da ikon magana. Ya gurɓata malamanmu na addini, ya mai da 'yan bokonmu 'yan amshin shata. sannan su kuma gwamnonin wannan iko da suka karhin baitul mali ya zama wani da zai faɗa musu abin da ba su son su jiya ina tabbatar maka in ya ga ko maganin su ba su koma bari shi gane su yanzu da muke magana da kai a nan sokoto inda kake akwai garuruwa da dama da suke karkashin ikon waɗannan 'yan ta'adda da ke ci gaba da kashe mutane. Eto ka san shi turji shi a can daji za suna nan tare da shi in ba don shi ba yaushe aka ce maka ga ce wai gawa ta ka tafiya ba han mutum karami yawa ga magana ba kuma ka ci shi kai ka san da lauje cikin nadi. to farfesa a matsayinku na masana ina mafita take mafita akwai ta mun san abin da ya gyara kowace irin al'umma shi ka gyara mu amana da tausayawa da riƙon gaskiya da wa mutane aiki da kuɗaɗensu. Mun sani bashir mu ne mun ka gada. Amma yau aka cewa ga 'yan bindiga can garura sun tashi wanda a gwamna hina zama ne hina shan shayi ne. A shekaga in mun komo mu gaskiya da riƙon amana da shugabanci na gari. Da kishin mutanenmu da kishin ƙasanmu. Allah za shi yi muna mafita. Sarki na iya magana in gwamna ya ce, faɗa mini gaskiya ƙaƙa jama'a ta ka ji. sarki ya ce to hakika ne mu sarakuna kuna kyautata mana amma talaka na cikin wahala ko gaban mutum dubu na gwamna da ya ce mai karya ka kai to wa ya ce ma uba ne karya shi kai yau haka al'amarin mu ya komo don haka ba mu da lahiya mu koma mu hanyar nan ta gaskiya da rikon amana da shugabanci na gari